a ah, mutumin hukuncin wanda yake istimna'i don kaucewa zina ah, ba a istimna'i don a kaucewa zina wato kwatankwacinsa kamar a ce mutumin da yake shan burkutu don kaucewa shan giya ban san ya zan yi misalin bakila misalin bai yi ba wato mutumin da yake fadawa cikin wani muharram dan kaucewa wanda ya fi shi haramci abin da ake so shine nisa Allah subhanahu wataala ya ce la taqrabu ne shi kuma istimna daga cikin muqarabatu zina ne amma dai a lallai lallai idan mutum ya yi haka ya guje wa fada wa zina zai yuyu zai yuyu Allah subhanahu wataala ya yafe masa wannan karamin laifin saboda gujewa wancan babban laifin bijtinabil kaba'iri tuktafaru sagha'ir to kuma ka san su sagha'ir nisba ne ya danganta ne wato laifi zai iya zama babba ne akan kansa amma sai ya zama karami idan aka kara shi da wani wanda ya fi shi girma kwarai da gaske amma dai abin da ya fi kamata shine ya yi aure idan ba zai ya yi abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni wanda ba zai iya aure ba ya yi azumi ko shi kuma auren nan ba ana nufin shi kenan kawai kowa ya taso ya ce ya aure dan